ina bukatan komai ina so ne kawai na taimaka wa kaina da kuma kanwata to sana'ar mu ita ce zamba cikin aminci kai hajiya sata fa kuke kenan eh to za ki iya kiransa da suna sata amma da zai fi kyau ki kira shi da zamba cikin aminci me yasa kike so na kai kaina ga halaka matan zamani ke da ki hada hannu da ni mu yi maganin duk wani namiji azzalimi a duniyar nan babu sanayya babu soyayya babu tausayi aiki za a ya kai gawurtaccen kamfani na tsarowa da gabatar da wasannin kwaikwayo isassu crc movies suke tallata wannan sabo ɗaukakakke bisa kan awon ganewar ma'abota kallon nutsuwa matan zamani idan da ce zan yi miki kyauta wani irin tukuci zaki ya bani ba abin da ba zan iya maka ba ke kin yi ragon azanci kin dauka cewa ke kaɗai kika iya wasa biki san cewa kuma akwai dan wasan da biki iya wasa ba <laughs> matan zamani ma wallahi kare nake wallahi koran mu za su kuma ki ganin haka fes. duk bulaci ha abin ma kuma wasan yara ke matan zamani an gudu ya san ranka wallahi tari ni da na san ki a Lagos wallahi biki ya kani garin nan ma da juya. Kuma sai na ganki da 'yan abubuwa ga su. Sai hajiyar mu uwar shagalallu. Babu asara ko faɗuwa a cikin harka. Ko hajiya, ko hajiya. Barka da wuta. Matan zamani. Gani nake kamar kin daina suna. Me yasa ka ce haka? Saboda kin kike bani dama na turo gidanku akan magana auren mu. Amma gaskiya ga nan baka da dama. Ke dai faɗi gaskiya. Tunda ke ma baki aure. Amma me aikin ta ne? NGO take aiki. Matan zamani yaudara matan zamani kasaitaccen shiri matan zamani da manufa ta gani a fata matan zamani da isassun jarumai da labarin ke tafiya a kansu matan zamani. soyayya sauya salon rawa ruwa ya dake yan maza zai kuma zanga inda bako ya gida matan zamani aikin ki yayi kyau ne kyau matan zamani wanda ya shirya shirin da ilimi naziru dan hajiya gaba ɗaya ba na san sa. Na san me yasa nake tarayya da shi. Wanda ya ɗauki nauyi na yinsa Dini CRC. In yamma kawo ta nuna a hannunsa. Gaskiya kin iya kasuwanci mai tsada. yana tafiya ne da hujjojin ganewar kowa algumzak shi ya kasafta shirin don ba da haƙƙin kallo ga mutanen kallo Walmata, ita ita ce. Matan zamani yana nan fitowa.